kamata aka fafata a wasan League League na kasashe daban-daban inda a can kasar Spain aka buga a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 13 inda aka buga wasa ɗaya tilo a ranar juma'a ba ta samu nasara akan real madrid da ci uku da ɗaya a ranar asabar kuwa 26 ga watan nuwamba na shekarar da muke ciki 2016 kungiyar kwallon kafa ta malaga ta samu nasara akan deportivo da ci hudu da uku yayin da real madrid ta doke sporting da ci biyu da ɗaya espanyol kuwa ta samu nasara akan legaris da ci uku da babu yayin da sabila ta doke valencia da ci biyu da ɗaya ranar lahadi ta gabata villarreal ta sha kashi a hannun alabes da ci biyu da babu yayin da osasuna bata ji da daɗi ba a hannun atlantico madrid da ci uku da babu celta vigo kuwa ta samu nasarar doke granada da da ci uku da ɗaya yayin da real sociedad suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da barcelona a yau kuma za a fafata wasa guda ɗaya tilo inda kungiyar ƙwallon kafa ta las palmas za ta karɓi bakunci atlantic club da misalin karfe tara saura kwata agogon nigeria nijar kamaru da kasar chad yayin da asabar teburin na La Liga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take mataki na daya da maki 33 Sabila tana mataki na biyu da maki 27 Barcelona kuwa tana mataki na uku ne da maki 26 a can kasan teburin na La Liga Sporting Gizon tana mataki na 18 da maki 9 yayin da Osasuna suke mataki na 19 da maki 7 Granada ko tana mataki na 20 ne da maki 5 haka yake a bangaren firimiya na kasar ingila kima mako na sha uku a cikin shekara ta 2016 zuwa 2017 premier league a ranar asabar 26 ga watan nuwamba na shekara 2016 bolin ta sha kashi a hannun man city a gidanta da ci biyu da daya liverpool ta samu nasarar doke sunderland da ci biyu da babu yayin da swan city ta lallasa crystal palace da ci biyar da hudu leicester city ko ta yi zuwa da biyu tsakaninta da middlesbrough Hull City ta yi kunnen doki ne da ɗaya da West Bromwich yayin da Chelsea ta samu nasara a kan Tottenham da ci biyu da ɗaya. A jiya Lahadi ko Watford ne ta samu ta sha kashi a hannun Stoke City da ci ɗaya mai ban haushi. Arsenal ta doke FC Bournemouth da ci uku da ɗaya. Manchester United ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da West Ham United. Southampton ta doke Everton da ci ɗaya mai ban haushi a saman teburin na Premier na kasar Ingila chelsea har yanzu suke jan ragamin da maki 31 liverpool tana mataki na biyu da maki 30 manchester city na mataki na uku da maki 30 a kasan teburin hull city tana mataki na 18 da maki 11 Swan City ko tana mataki na tara ne na sha tara da maki tara yayin da Sunderland take mataki na ashirin da maki takwas. A bangaren hada-hada da sayin ɗan wasan ƙwallon kafa na duniya kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na zawarcin ɗan wasan Real Madrid mai suna James Rodriguez ɗan shekara ashirin da biyar da haihuwa. Manchester United na neman ɗan wasan Benfica mai suna Victor Lindelof. har ila yau kungiyar ta Manchester United na zawancin dan wasan tsakiya na West Ham mai suna Dimitri Payet. Kungiyar kwallon kafa ta baya Munich na shirye-shirye don sayo mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Jurgen klub Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus na neman Romelu Lukaku yayin da PSG ta sa fan miliyan arba'in don sayan dan wasa mai suna Adam Lalana. Kusa lafiya.